ma filmin motocin sai mu wuce su gani tsaro na cikin shi mu wuce ta ƙarshe ce wa yana gani rana guru ga wani wallahi wurin abu sai da gyara da kyau ba a ganin su za fi min motocin sai mu wuce su wani tsaro na cikin shi mu wuce ta ƙarshe ce wago yana gani guru ga wani wallahi wurin abu sai da gyara da kyau ba a ganin su aka fi min motocin sai mu wuce su tsaro cikin shi wuce ta ƙarshe ce wa yana gani kana guru ga wani wallahi wurin abu shi gyara da kyau ba a ganin su ba assim.